بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar ta goma sha uku goma sha uku ga watan muharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha shida ga watan goma sha daya shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na uku a cikin kitabu sha'ar a wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik a inda yake muna kitabu sha'ar kitab ɗin da yake magana kan abin da ya shafi gashi kitabu sha'ar da yi mashinin fataha Shi ne abin da ya shafi gashi in mutum ya ce shi'ir kuma ya zama waka kenan Babu na uku shine babu ma ja fi subhi sha'ar babin da ya zai bayanin dangane da abin da ya shafi hukuncin abin nan yi ma gashi rini mutum ya rina gashin kansa menene hukuncin haka ya halatta ko bai halatta ba ya rina gashin gansa ko ya rina gemunsa ya halatta ko bai halatta ba قال حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية ورأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها قال فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة وأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ حدثني أم مالك yace imam malik ibn anas ya karantar da ni wannan an yahya bin sa'id daga malamin sa yahya bin sa'id بن قيس الأنصاري قال يحيى بن سعيد يتي أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي يا كرنت الدني ونا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن daga malamansa abu salamata dan abdurrahman abu salamata bin abdurrahman suka ce ismhu kunetu haka malamin ya faɗa abdul musin al-abbad ce abu salamata ismhu kunetu ma'ana sunan shi abu ba wasu sunan shi daban alkunya ke na abu salama ba a sunan shi ke na abu ta kuma alkunya ta shi ke na abu ta. an na abdurrahman bin aswad lalle abdurrahman dan aswad bin abdiyahuf dan abdiyahuf qal yace abdurrahman dan aswad yace wa kana jalisan lahum shi ko ya kasance abokin zaman ne tare yake zama tare da su wa kana abyadul lihiyati war ra's ya kasance yana da bakin abyadul lihiya yana da farin gemu a farin gemu war da farin gashin kai gemunsa yayi fari gashin kansa yayi fari qal yace fa gada alaihim zat yawmin sai wata rana ya fito da safi suka ganshi wa qad hammaraha ya riga ya mata rini ta zama ja gashin kan ya zama ja gashin gemu ya zama ja shine wa karhan maraha ya ta da abin da launin da yake ja faƙala lahu ƙal sai ya ce faƙala lahu qawm sai abokin uh, jama'arsa suka ce da shi haza hassan ai wannan ya fi wannan ya fi da kai mata wannan kasa wannan ya fi da a ce kullum kana ta tafiya da farin gashi faƙal sai ya ce inna ummi aisha lalle jatuma ta aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan wa zuwajuhu ummahatuhum arsalat ilayyar barihata a daren da ya wuce dinnan ta aiko mini da jariyataha yarta a baiwata aisha radiyallahu anha a daren da ya wuce ta aiko min da yarta ta aiko min da baiwata nukhaila mai suna nukhaila fa aqsamat alayya ta yi kuma da ita cewar ita ayya tana rantsewa la asbughan sai nema gashin kaina da gemuna sai nemi shi rini la asbughan sai na rina shi wa akhbaratni ta ban labari cewar anna ababakar siddiq lalle abubakar siddiq kana yasbugh ya kasance yana rina gashinsa saboda ka nima sai na yi to tun da ta rantse sai na yi yana fata man gano nan da kyau da ya tashi sai i da ja bai rina shi da abin da yake baki ba sau da akan rini da abin da yake baki akwai maganganu a kai kuna jina da kyau ko sai ya yi da ja ƙala yahya samaitu malikan ya ƙol na je imam malik ana sai yana cewa fi sabghi sha'ar bisawad dangane da arena gashi da abin da yake baki ya ce lam asma fi zalika shay'an ma'aluman akan hukunci na arena gashi da abin da yake baki a sa bakin don a mayar da gashin ya zama baki ban ji wani abu sananne takamaimai akan haka ba in ji imam malik ibn anas ya ce lam asma fi zalika ban ji wani abu akan haka ba shay'an ma'aluman wani abin da yake sananne wa ghaira zalika min asbaghi amma ayi rini da wani abin da ba ja ba a habbu ilayya shi eh eh mutum ya sa wa in zai dana gashin kansa ko zai dana gemu yayi da launin da ba baki ba yafi mana yayi da ja ko da abin da yake fasa fasa dai yafi sama da a ce ya mai da shi ya mai da baki gashin kan ko gemun ya dawo baki wulak ma'ana ya dawo saurin dan shekara kaza din nan ƙwallon da ke ko a ga akwai maganganu haka afakaice a kan da ya shafi baki sifin baki ƙala rahimahullah wa tarku sabghi kulli wasin insha Allah laysa ala nas fi duk ƙala wa tarku sabghi mutum kuma ma ya bari rini din ya bar gashinsa a yadda yake wasu wasi kullihi duka da gashin kansa da gashin gemunsa ya bar shi a yadda yake ba tare da yarin na shi da ja ba ko da yarin na shi da wani abin da yake ba ja ba ma wasi'un abu ne mai yalwa insha Allah Allah ya gada in Allah ya so abu ne yana da yalwa laisa alan nasi fihi dhiq babu wani kunci akan mutane a ce to kai ba an karanta hadisi amma ta ba ka rina gashin ka mana a babu wani abun nan ko mutum ya rina ko ba ya rina ba duk yayi saboda mai malik ya faɗi haka ya ce ko mutum ya rina ya yi ko bai rina ba ya yi ƙala wasu maitu ya ƙol fi hadhal hadisi bayanu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allam yasbukh ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لارسلت بذلك عائشه الى عبد الرحمن بن الاسود قال يا يحيى ابن يحيى الليث يجي wasu malikin ya kul na ji imam malik ibn anas imamu la'imma yana cewa fi hadhal hadis a wannan hadisin da na aisha ta kawo bayanu yana hadithin yana ɗauke da bayani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yasbukh lalle manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai rina gashi ba dan inda ya rina da bata tsallake manzo allah ta ci abubakar ba eh ba walau sabaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rina gashin sa la arsalat bi dhalika aishatu ila abdurrahman bin auf da ta bin aswad da aisha ta aiko abdurrahman bin aswad da wannan bayanin da cewar manzo Allah ya rina gashi da bata ci abubakar ya rina gashi ba ana fata mun gano wannan da kyau to wannan shine karshen magana akan abin da ya shafi abin da yake da alaka da rinin gashi ya halatta mutum ya rana gashin kansa ya rana da wani abin da ba baki ba ya fi ƙara rahimahullahu azza wa jalla babu ma yi umaru bihi min ta'awuz haddasa haddasani an malikin an yahya bin sa'idin annahu qal balagani anna khalid bin walida بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أورأ في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال باب ما يؤمر به babin da zai mana bayanin waɗansu al'amurra da ake umarni da su mina ta'awuzi na neman tsari abubuwan da ake umarta ka ake umarta ta ake umarta ki ake umarta su kowa ake umarta shi ya karanta su don neman tsari addu'o'i kenan na hirzi addu'o'i na neman tsari wannan tsarin shirin aljanu ne cikin dare shirin aljanu ne cikin rana shirin mutane ne shirin waye nau'ukan addu'o'i da ake yi da neman tsari amma kuma ta man karanta wani bangare nasu a a kitabul ain eh shine babu ma yi umaru bihi babun abin da ake umarni da shi min ta'awufi na neman tsari qala haddathani an malikin yace imam malik ibn sai ya karanta da ni wannan an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id qala yahya ibn sa'id yace balagani bayani ya zo min anna khalid bin walid lalle khalid bin walid saifullah kenan qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalid bin walid yace inni warra'u fi manami ni fa ana tsorata ni cikin bacci warra'u ay ufza'u ina firgita cikin bacci dan shine arra'u arra'u tsoro falamma zahaba an ibrahim arra'u وجاءته البشرى يجاد لنا في قوم لوط الرأو شيني tsoro والرأو أنا tsorata ni ina firgici kuna ji da kyau ko fi manami a cikin bacci na faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsere da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi kul ka karanta wannan addu'ar na faɗa sai mu faɗa a'udhu bi kalimatillahi tamma من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون waɗannan addu'o'i su ana sallama ya ce da khalibin walidi ya dinga karantawa ya ce ka ce a bi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da ina neman tsari da zantuttukan Allah waɗanda suke cikakkun zantuttuka ne babu tawaya babu abin nan kai. watan kalmatu rabbikal husna ala bani isra'il watan kalmatu rabbika shidqan wa adla Allah mubaddila li kalimati ina neman tsari bi kalimati la da zantuttukan Allah sai nuna zantuttukan Allah sifa ne na ubangiji subhanahu wataala ba halitta ba ne dan ba a neman tsari da abin da yake halitta wannan sifa ne na Allah subhanahu ta'ala bi kalimatin lahi da zantattukan Allah subhanahu ta'ala da suke cikakku ina neman tsanin shi da ya kare ni min ghadabihi daga fashin Allah wa iqabihi da uqubar ubangiji subhanahu ta'ala no kenan wa sharri ibadihi ina neman tsarin sa ya kare ni daga sharrin bayinsa no kenan wa min hamazati shayatin ina neman tsaron Allah ya kare ni daga zunguri na shaidanu hudu wa an yi hadurun ina neman tsari Allah ya kare ni daga kada shaidanu su halarto inda nake duk inda nake kada su halarta wurin to shi ne addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Khalid bin Walid ya dinga tunda yana neman yana firgici da daddare yana jin yana ana firgita shi ana ana tsorata shi to ya dinga karanta waɗannan a addu'o'i ne cikakkun addu'o'i a uzbi kalmatin layi ta ma ina neman tsarin allah ya kare ni ina neman tsari daga kalmomin ubangiji wata ala da suke cikakku min ghadabihi daga fushin allah kenan idan allah ya fushi da mutum zai iya samun duk waɗannan firgici wa iqabihi daga sharrin uqubar daga uqubar ubangiji idan allah ta'ala yana nufin ya azabtar da mutum zai daga ganin waɗannan kenan wa sharri ibadihi daga sharrin bayinsa kuma nan ce bayan sa zai iya zama mutane zai iya zama aljanu duk za su dinga zuwa don su dinga firgita mutum ko wani ya je ya dinga yi wa mutum surkulle cikin dare ya dinga firgita shi ina fata mun gane da waɗansu nau'uka na asirai ko kuma aljanu su dinga zuwa suna firgita mutane duk zai iya kasancewa shi sa ya anan salma ce to duk ya dinga faɗin wani yana neman tsarin Allah ya kare daga sharrin bayansa wa minha mazati shayatin kuma daga zunguri na shaidanu so shaidanu za su dinga zuwa suna zungurin mutum suna kaza sannan dare duk sun wasu in dare yi Allah ta'ala kaɗai sa abin da ke cikin dare sai dai ka nemi tsarin Allah ya kare ka dare da ka gan shi ba ji cikin dare ka zuwa wata mota fi ta wuce wasu miyagun ba su samun damar motsi sai da dare su kuma in dare ya yi to shi kenan garin su ya waye to sai addu'a ita ce maganin wa an hadurun kuma waɗannan shaidanu ina neman tsarin kai ala kare inda kada masu halartu duk inda nake kaga wannan addu'a ce ba karama addu'a ba ko lura da ke ko addu'a ce ba karama addu'a ba kenan ko da yaro yana firgici sai a karanta a tofa mai ba wai za a rataya mai a wuya ne duk sai a tofa mai ciki a lura da ke nan alaikussalam a ba faɗi ko sono ba ne ya ce kamar nawa ba faɗi ko sono ba ne ba faɗi ko sono ba ne sau da haka mutum zai iya yi iya abin da ya sauwaka zai yi so bakwai ko so uku to yana yake zai shigo <laughs> duk mutum zai karanta wannan sai mutum ya karanta duk mutum sai karanta su قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى إفريت من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر اللي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرن تدني ون أن يحيى بن سعيد daga malaminsa yahya ibn sa'id annahu qal shi malamin nasa yahya ibn sa'id yace usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka lura wani hadithi hadisi ne mursal dan shi haya bin sa'id ba sahabi ne kuma yake ba da labari abin da ya faɗi daga maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma imam an-nasa'i da sauran hanyoyin hadisi sun kai labari yace usire bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aka ce isra'i shine tafiyar dare lokacin da Allah ta'ala ya turo mala'ika jibril na ai tafi ai isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da mala'ika jibril ya zo makka gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo nan baraka din yace ya fito lokaci yayi sai kama hanyar tafiya yace mai hau wannan buraka din wata dabba ce mala'ika jibril ya zo da ita ita dabbar inda idan ta yake nan sawunta yake takawa saraka daga gana garin mai idan ta hango kano sai ta ɗora kafa ta can in ta dauki ɗaya ta hango mai maiduguri sai ta ɗora kaga ta fita najeriya in ta hango injin maina chadi kenan sai ta ɗora in ta hango khartoum sai ta ɗora in ta hango jidda kaga ta da bahar maliya a gani isa wani gita inda ya kai idan ta buraka to sawon nan zai taka allah ya halicci buraka ya izini ka hauta ta kai ka ku tafiya zuwa isra'i to a wannan tafiyar mu je kan karatun mu usiri bi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama an yi isra'i da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fara'a ifritan min aljinni sai ya ga ifritu min aljinni a wannan tafiyar dara a wannan daren ya ga wani gabjejen aljani shine ifritu babban aljani kakkarfa iga wani kakkarfan aljani shine ifritu min aljinni shi eh? shine fasara ifritu din ai qala ifritu min aljinni sai wani karfan aljini daga cikin aljinu ya faɗa sai annabi sallallahu ya ga wannan aljini din ya talubuhu yana neman manzana Allah sallallahu alaihi wasallama bi shu'latin min nar da kan wuta da garwashin wuta da kan wuta yana neman manzo sallallahu alaihi wasallama zai me kenan a wani ya ɗebo ta fi ƙarfin bakinsa ka fahimci aljanu ba kananan hatsabiban halitta ba ne fa in dai ka ifiritu min jini zai bi manzan Allah da kan wuta ya kake gani to eh kullum altafata rasulullah sallallahu ta'ala wasallam duk lokacin da manzo Allah sallallahu ake wannan tafiya ya waiga ra'ahu sai ya ganshi duk lokacin da ya waiga fa sai ya ganshi faƙalar lahu jibril sai jibril ya ce ma manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama afala wa allimuka kalimatin shin ba na sanar da kai waɗansu kalmomi ba in ji wa kenan yake faɗa mawa amma sai wani ya ce ai manzan allah ba shi da malami shi dole bai yadda manzan allah yana da malami ba yana ganin an ce malanta to kamar tawaya ce an ce wani yana da malami kamar tawaya ce kuma gashi Allah ta'ala ya ce allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna yace afala wa allimuka kalimatin shin ba na sanar da kai waɗansu kalmomi ba ta hunna da zaka dinga faɗa idza hunna idan ka faɗi waɗannan kalmomin tafi'at shu'latuhu kan wutar zai mutu ɗaya kenan wa harra ni fihi shi kuma aljanin zai faɗi ƙasa ta kan hancin sa zai faɗi eh, ka ga faɗa kenan ko faƙalar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce eh faɗa musu faƙalar jibril sai malaika jibril ya ce faƙul ka ce in man karanta sai mu karanta kenan ko

وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها وشر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan ita ce addu'ar da mala'ikar jibril ya karanta wa manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya ce dinga karantawa in yana karantawa wannan wutar za ta mutu ɗaya kenan sannan shi kuma aljanin zai faɗi in ya faɗi kuma zai faɗi ne ta hanci ba wai ta baya ba ko ta gefe haka sai ya tashi kenan ko yawa don haka waɗannan addu'o'i ko da mutum yana tafiya wani lokacin zai dinga hangen ba toyi eh a wani aljani daga can nesa ya dangana ga wasu wurare wasu wurare ga kamar mayu ne ake cewa wanda yake masha mai mutuciyar ba magana maita amma a dai akwai matsafa kun gane ko to duk irin waɗannan abubuwan na ban tsoro da mutum yake gani da razani da yake ji da komai duk sai dinga karanta su sawa'un a gida ne yake tafiya sawa'un yana tafiya ne zuwa karkararsu ko zuwa unguwarsu bayan gama karatu yake jin tsoro duk sai dinga karanta su eh to ai in lura abin da yake yake cewa nan shiyoyin arewacin najeriya babu abin tsoro me ya kawo rashin abin tsoron karatuttuka da ake yi na farko babu yadda za a iya kace a arewa a kullum nawa ake soke qur'ani ba za ka iya ba saboda za ka samu wani shi a kullum sai ya sauke shi sauke ƙur'ani ba wanda cewa a sauke ƙur'ani a tare a sauke a shi karan shi karanta ƙur'ani hirzi ne in mutum ya lakanci karanta ƙur'ani kai shi kan ga karanta ƙur'ani yau ka izi ɗaya ka wuce ka karanta ka wuce ko ba kai addu'a ba ko shi karan shi tsari ne shi sa za ka yi mamaki ka ga makaranta ce ta islamiyya kullum ana karanta qur'ani kullum qur'ani sai kuma a ce to a sauke qur'ani saboda mahasada a'a to me kira kai ai kullum biya shi ake wani biya mai falaki da nasi wani biya mai bakara wani biya mai kaza daya sannan kuma kullum karatu ake abu kaza yana da kyau abu kaza bai da kyau shi karan kai shi wannan karantar da abu kaza yana da kyau abu kaza bai da kyau yana rage masifu ina fata mun gane wanda ke go to saboda ga fitintunu da ke nan arewacin najeriya za a gansa da sauki a kan na can wuraren yi karfe tara karfe tara babu kowa duk an kwashe kaya kowa ya wuce gida mutum wa baya gani karfe goma da karfe goma a yankin wasu birane na yammacin najeriya kudancin najeriya bar kallafi kudancin najeriya ina duk tsoro duk matsafa ake gudu to an kai lura nan wuraren da ka fada su ma ya sha bamban da addini ya sha bamban da wuraren ilori da wuraren oyo ha fahimci wannan da ke ko duk nan wuraren su ma inda suke da addini su za ga abin da sauki amma inda yake babu addini to bala'i ne kowa ta kan shi yake yi kun gane wannan da ke ko su zai ga ko a ƙauyuka ne ko a ina ne mutum ya samu kanshi addu'o'in nan ba ƙananan addu'o'i ba ne ya ce waɗannan addu'o'i yakan hada su da azkar na safi duk muna zuwa uz bi wajhi llahi karim ina neman tsarin Allah ina neman tsare da fuskar Allah mai girma fuskar Allah mai girma ga wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala wa bi kalimatin llahi tammat da kuma zantuttukan Allah da suke cikakkun zantuttuka allati zantuttukan da suke la yujawizuhunna barrun babu wani mutumin kwarai babu wani mutumin kirki da yake wuce su a to ai zancen Allah ya babu wanda ya san karshen sa kun gano wannan da ke ko balle har ya ce ya kai mu su babu wani mutumin kirki shine barrun wala fajir ko mutumin da ba na kirki ba da yake kure su dan ba su da karshe walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inda duk abin da ke doron ƙasa da yake da saiwa a ƙasa duk abin da yake da saiwa a ƙasa yake da jijiya a ƙasa kamar me da me eh kamar bishiyar mangoro da jinsinsa kaɗanya rama ko ba ta da saiwa a ƙasa zogale agushi gyada duk wani abin da ke da saiwa a ƙasa duk abin da kasan yana da saiwa a ƙasa ya zama alƙalami a feke ya zama alƙalami tekuna atlantic ocean da indian ocean su zama su ne wada da ake rubuta zantattukan allah za su kare alkalamin zai kare tekunan za su kare magana allah ba ta kare ba ma na fidat kalimatullah zance allah bai kare ba hisa kaga da ya ce layu jawizu hunna barnu wala fajir babu wani mutumin kirki ko mutumin da ba na kirki ba da zai wuce su don ba su da karshe to da su nake neman tsarin ka ya allah ka tsare ni min sharri ma yanzu minas sama daga sharrin abin da ke saukowa daga sama Allah kaɗai san me yake saukowa daga sama amma kai ma ka san akwai tsawa kun gane ku zan za ga wani tsawa ce ta yi ajalinsa wa sharri ma ya aruju fiha da kuma sharrin abin da ke hawa zuwa sama da kasa kenan i sama nau kenan biyu wa sharri ma zara a fil ardi da kuma shirin abin da Allah ya halitta a ƙasa wa shirin ma ya kharuju minha da shirin abin da ke fitowa daga ƙasa wa min fitanin laili wan nahar ya Allah ina neman tsarin ka daga fitintunin dare da rana fitintunu na dare da kuma na rana wa min tawariqil laili wan nahar ya Allah ina neman tsarin ka daga at-tawariq at-tawariq jam'i ne na at-tariq at-tariq shine abin da yake zuwa ومثل الكرهوب لا طرقت ومرضع فألحيتها عن ذي ta ولي in ji umarul kaisi a cikin mu'allakat na shi a tsari shi zuwa da daddare ba wai na annajamu saƙi ba na suratul tariq ma'ana ina neman tsari daga dukkan abubuwan da suke zuwa wa mutane cikin dare wannan har da abubuwan da suke zuwa mutane cikin yini illa tariqan sai dai kawai abin da ke zuwa ya tsarku bi khair sai dai mai zuwa da yake zuwa da alheri illa tarikan sai dai mai zuwa ya turku bi khair da yake zuwa da alheri amma duk mai zuwa da duk mai zuwa da yake zuwa da sharri ina neman tsarin ka kare da shi ya shafi aljani ya shafi barayi ya shafi wa duk wani jinsi na mutumin da abin da yake na sharri ya shafe shi ya rahman ya mai rahama ka kare ni ga sharrinsu ga wannan ba karamar addu'a ba ce kuma kaji ta قال وحدثني وحدثني مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا من اسلم قال ما نمت هذه الليله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي شيء فقال لدغتني اقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك لم lam tadurruk barakallahu fikum وحدثني مالك امام مالك ابن انس يا كرنت دني ونن عن سهيل بن ابي صالح ده جمال منصر سهيل دان ابو صالح شيني مالم مالك سهيل دان ابو صالح عن ابيه ده بابانسا بابان سهيل كينا شيني وا أبو صالح عن ابي هريره daga abu huraira ka ji fa isnadi fa ba wai da ka ake karanta mutum ba wani daga wani daga wani zuwa kaza haka ake karatu magabata da aka suka karatu ya kai ga abu huraira tun da kaga ya kai ga abu huraira ai ya kai karshe ko anna rajulan min aslam lalle wani mutum daga kabilar aslam qali ya ce ma nimtu hadhihi layla kai ai ban iya bacci ba a daren nan daren da ya wuce ba ya ce ai ban iya bacci ba faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maki Allah ya ce saboda me sai maki Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ayi shay saboda me me ya hana ka bacci sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hana ka bacci faƙal sai mutumin ya ce ladagatni aqrab ai kunama ce ta harbe ni kunama ce ta harbe ni faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah su mai ce amma amma ba amma ba ka lura da kyau babu shadda a kai amma lallai innaka eh majo amma daidai ne da ala alistifa ita ake cewa aliftitahiyya alif titahiyya duk a fannin balaga suna cikin harufan da ake karfafa magana da su da ala da ama ama wallazi ahya abin wallazi amata wa ahya ama yace ama ku saurara innaka lalle kai law qultu hina amsayta inda ka faɗa lokacin da ka kai maraice inda da ka kai yamma ka ce in na faɗa sai in faɗa kenan ko a'udhu bi kalimatillahi tammat

sai malamai suka ce shine daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana zikiran yamma daga bayan sallar la'asar lokacin da ke sallar la'asar har zuwa rana ta faɗi eh, eh. eh kana iya yi bayan la'asar kai kayan su kai kayan su ka yi wannan ruwayar kai wannan ruwayar kai wannan ruwayar inda ka faɗa lokacin da ka kai marece ka ce a uzu bi kalimatin lahi ta mat ina neman tsarin allah da kalmominsa cikakkun kalmomi a uzu ina neman tsari bi kalimatin lahi ta mat da kalmomin Allah zantuttukan Allah da suke cikakku ina neman tsari ya kare ni min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da ya halitta mai sharri kaga duk abin da ya halitta mai sharri ya shafi mutum ya shafi alja ya shafi dabba ya shafi kwari duk wani abin da duk wani abu da yake da sharri shi Allah ya san shi kai baka san shi ba dan ya ce ka lissafa abubuwa masu sharri da ka lissafa dozan ɗaya sai ka kana kama eh in eh, <laughs> ma ya kai haka to amma Allah madaukin sarki kada ya san adadin su ku wa da na da nayi a'udhu bi kalimatin lahi tammat ina neman tsarin Allah ina neman tsari da kalmomin Allah zantattukan Allah da suke cikakku min sharri ma khalaq daga shirin abin da ya halitta mai sharri kullura ko ba daga shirin duk abin da ya halitta ba don akwai a halittun Allah akwai abubuwan da ba su da sharri kwata-kwata ba su da sharri kamar annabawa kamar manzanni kaga su ba su da sharri kwata-kwata ka fahimci wannan da ke ko sai ka fassara da cewar daga sharrin abin da Allah ya halitta mai sharri abin da Allah ya halitta in dai yana da sharri to ina neman tsarin Allah ya kare ni a cikin mutane kuma akwai masu sharri a cikin mala'iku abin nan ba mala'iku ba a cikin aljanu duk abin da Allah ta'ala ya halitta mai sharri ina neman tsari ka kare inda ka faɗi wannan lam tadurruk da kunama bata harbe ka ba imam al-qurtubi kamar yadda az-zurqani ya kawo lokacin da yake sharhin wannan hadisi imam al-qurtubi ya ce ya taba gwadawa imamul kurtubi da ka sani mai tafsirin ya yace ya taba gwadawa akwai lokacin da kunama ta harbe shi sai tuna a shabe wannan zikirin ba ka fahimci cewar ba wai ana faɗa ne don ta more ba kawai za ka faɗa da gaskiyar zuciya ka shi kenan ba abin zai same ka kunama kan sai dai kuma wani jikon sai dai ta jira ranar da baka karanta ba kuma da izinin allah maɗaukin sarki ka gane ko shi bambancin wannan daman ba za a hada ba yanzu mutum ya manta bai karanta ba lokacin da ya tuna sai ya karanta to inda laya ce ya bata a gida bai tuna ba sai da yake kaduna sai ya <laughs> to kun gane magana ta ko amma da yake karanta ne fa sai ya karanta nan take to kullum ana faɗa mutane abin da yake shine daidai shi kuma kullum kaucewa yake yi saboda haka idan karantawa ne to shikenan duk wanda ka karantawa yayi gaba amma idan laya ce shi kan jirgin yana nan a gefe shi kan jirgin yana nan a gefe sai dai kullo kowa ya zo ya duk ya bashi bai san me a ciki ba nas'allah salamat wal afiya saboda haka waɗannan addu'o'i imam qurtubi ya ce mujarrab ne an jarraba ba wai an jarraba dan ana kokonto bane wallahi ba an jarraba dan ana kokonto bane kuma kai ka sani da kake karanta irin waɗannan addu'o'in kai ka san da yawa akwai lokacin da zaka ga wani hadari ya dinka ya hado ka sai ya kawo ce ko a babar ko a mota eh in za ga tafirin addu'o'in da mutum yake yi shi kanshi ya san akwai tasiri a kansu kacin shi karanta ƙor'ani shi karan kansa tsari ne kuna ji da kyau ko ko ya yi shi a matsayin addu'a ko bai yi shi a matsayin addu'a ba sai dai akwai addu'o'i da suke na lokaci to waɗannan addu'o'i na lokaci abin da ya fi ne a yi su a daidai wannan lokacin kamar yadda ibn qayyim ya faɗa kamar ruku'i kaga ba karanta qur'ani a ruku'i duk kuma matsayin na to abin da ake so ka yi shine ka yi wannan zikirin da ake yaro koyi ko da jina da ke ko so da haka akwai zikiran safe da suka tabbata a karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai zikiran yamma a daidai wannan lokacin ka karanta su su din ya fi ka karanta qur'ani ina fata mun gane wannan da ke ko wanda yake kowannensu da matsayinsa don abin da ake so shine shin kai bawa ne da za ka yi abin da aka saka ko kuwa to nan ne ake gane bawa a ce mai ga abin da yake so ya ci a ce to bari ya yi kawai kun fahimci wannan da kyau ko wannan eh alaikum salam eh wannan zikirin ba a ba fifiko na falala ko wani abu ba a ba haka bane ba haka bane ba haka bane an kan lura a zikiran safa din karanta zikiran safa din akwai ayatul kursi qur'ani shi kun gano wannan ke ko sai dai sai dai mai al'ada da mara al'ada duk za su karanta kuna jina da ke ko akwai kulhuwa da falagi da nas menene duk qur'ani din ne kenan a di mutum yana da kwakwalwa tsaftatacce ba zai ce akwai wani zikiri da ya fi ƙwar'ani ba ƙala wa haddasa ne an malikin an sumayyin maula abu bakirin an alƙaƙa bin hakim an na ka'abal ahbar ƙal laula kalimatun a ƙoluhunna la ja'alatini yahudu himara faƙilalahu wa ma hun faƙal أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرنت دمي ونن an sumayyin maula abi bakrin daga sumai wanda yake yantaccen bawa ne na abubakar ah. an alƙaƙa ibn hakim daga ƙaƙa ɗan hakim hmm? faɗin ji eh ƙaƙa ibn hakim a cikin ƙurra'ul ashara akwai yazid ibn qaqa malamin nafi anna ka'ab al-ahbar ka'ab al-ahbar babban malami ne yana cikin manya-manyan malaman yahudawa ko a yahudancin shi ba karamin malami ba ne shi za a yi kiran shi da al-ahbar ka'ab al-ahbar ka'ab wanda yake babban malami sai musulunta eh ka ce me wallahi Allah ya tarfa makarin shi numa Allah ya ban asiri Allah ya ƙara mana asiri kabul ahbar yake cewa laula kalimatun aquluhun da ba duk waɗansu kalmomi da nake faɗa ba laj'alatni yahudu himara da yahudawa su mai da ni jaki saboda yahudawa matsafa ne na ƙarshe matsafa ne hakikanin tsafi akwai matsafa a cikinsu da ba duk addu'o'i da nake bada sun mai da ni jaki shi da kanshi yake fada ya san su ne ai ya san sirrin abin sauraka ku fahimci kulma ya aba ubikum rabbi laula du'a uku ka ce wai me kuke tsamanin ubangijin ku zai yi da ni ba din addu'a da kuke ba kulma ya aba ubikum rabbi ka ce mai kuke tsamanin ubangijinku mai kuke tsamanin ubangijina zai yi da ku laula addu'a kun ba don addu'a da kuke yi ba wallahi addu'a ba karamin tasiri take da shi ba akwai mugayen matsafa kaza an ce akwai abin da akwai addu'a da za a yi wa mutum bakin shi ya koma baya wai bakin ya dawo ƙiya ko irin shi ya koma ƙiya ko a hana shi magana duk tsafi ne ba addu'a ba ce asiri ne ko a je karatu in an je karatu din gashi gwarzan karatu ne amma ya zauna yi duk ba zai iya cewa komai ba eh. shi eh, mutum zai kawo allo a rijiya ana darasu wai in ka nuna hannunka ya tsotse hannunka ya tsaya haka sai matsafan kenan malamai tsafi ne ku ji kada wai ka je yana zubar da aya ka ji cewar malami ne eh malami ne ya san qur'ani kuma san tsafi tsafa tsafi ne me amfanin zuwa da allan ba dan a gyara ba in haka kuskure a gyara in ba san gyara in zama shi a gida mana in baya san allon gyaran ya zama shi a gida mana tun da ya rubutu ya kawo dole a gyara a nuna abin da yake gyara hakan wani fa da ya bugo ta fa ya izufi ɗaya yake rubutawa da ya ɗebo ta tun daga farko fa har zuwa amma fa ba a kama shi ba sai wani hatsadibin ya sanya mai ya nuna ainihin na amma ya ce ya sa ɗugu ashe sa haka nan da iya ce ya cire dugu ashe dugun ya sa mai maimakon amma sai zama gamma ake juyin duniya ce ai gamma ne aka ce a amma ne ce a gamma ne ai shi gamma ya rubuta duk tsafi ne da shi da isa da shi da aka cire shi da ya sa dugon tsafi ya yi sai shi ne allon ya ce a'a ai gamma ne dama ba amma ba ne eh sai aka ce a ɗako ƙur'ani duk ƙorani da aka ɗako gamma ake gani duk ƙorani da aka ɗako in dai kan wannan ainihin ɗin ne za a samu ɗugu a kai in ya tafi kuma babu ɗugun in ya zo kuma akwai ɗugun ka san tsafi ne tsafi ne matsafa ne eh kar ta san kar kenan hatsabibanci ne ya hadu da hatsabibi hatsabibai ne suka hadu da junansu shi sa za ga waɗannan allakanu ma allakanu ɗin waɗannan abubuwan da za ka gani duk lissafi ne na yahudawa mahabbatan wai akwai na mahabba akwai na waye akwai na waye duk sihiri ne duk alƙaluma ne na yahuda waɗannan alƙaluman da za ka gani na kundi an fito da su an fito da hula mako da abin da ake kira bara baruri din nan ba ganin a cikin wannan akwati akwati nan akwai alƙaluma da yawa na yahudawa ne da alƙalman yahudawa ne gama na sihiri ne yahudawa masihirta ne ka lura da kyau kuma akwai ilimin ko babu akwai ilimin shi sa za ga yahudancin ya ɗarsu zuwa ga mutane ga yahudanci ga karatun kuma ga kundi shi ba zai je inuwa ba zai je wani abu samu abinci ba a sai dai kuma a zo a ba mutane fahimi barawo ya zuwa ba sa'a dan kasuwa ya zuwa ba sa'a wannan ya samu wannan ya kwashe kenan ka lura ko mutum ya zo a ce ya ce yana son a kashe wani ya ce zuwa yaushe a gani duk sihiri ne ka al yake cewa da ba don waɗannan kalmomin da yake faɗa ba da yahudawa sun mai da shi jaki ina ta mun fahimci wannan da ke ko ba gani abin da sai ya kira jifa a jefi mutum kawai a jefa shi dawa ya bi uwa duniya wata rana kana tafiya kawai sai ga kaza da laya a wuya in za ka wani aka yi ma jifa da ita ko ga ta tabara da laya a wuya da aka saki da aka je aka jani aka rike tantabar aka sirkulla aka sirkulla aka sirkulla aka sake ta to ana sake da tefur din nan to mutumin a inda yake shi ma za ga ya zafara ya afka duniya shi kenan kawai duk sihiri ne kuma haramun ne kafirci ne karka shakku akan kafircinsa shakku karka yi kafirci ne amma zabar imam malik ibn anas mun karanta da ku hukuncin kisa ne akan shi shine tsantsar malikiya hukuncin kisa ne akan wanda yi wannan aikin saura ka fahimci cewar abinda ka ka'aba yake fara malami ne na yahuda ya ce ba duk waɗannan addu'in da yake ba da malaman yahuda sun mai da shi jaki ka duba ga yadda malamai su karin kansa suke jifan junan su mana ina cewa malamai ne don haka ake fada a ce malamai ne amma ai kaga ba malamai bane aslan kaga wani malamin ya hana wani malamin zama unguwa <laughs> kuma ga kiwa kaga ya tura mai kaza ya tura su karan kansu kaga sana sun hana junansu sakat ko an ji addu'a wannan gashi in aka gano malami ne yana da addu'a wata rana a neme shi a ji addu'a gaba ɗaya babu ita dan kasa shi ma wani zuwa zai haɗa rabban nan ya ta haddasu saboda an zo addu'a ya ta janyo su

da ruwan jikinsu ya kare asiri ne in ka samu kara da duk za su yi maka wannan an bujura ta ke musu sai ga sun mata asiri tana ta tusa eh? Eh? a a wani wuri ake cewa eh. yake cewa a wani gari limamin garin in ranar juma'a ta yi bashi da lafiya sai an sako juma'a sannan zai samu lafiya kai kai ka san asiri ne yan uwansa ne suka yi musu asiri ne a ce wannan an mata asiri wari take yi kawai duk inda ta ji wari take yi ko kuma kawai da gano wani saurayi ya gira ta sai tusa duk asiri ne ina son ku gane asiri ne kafirci ne kafirci ne ba wani mutum ya ajiye wannan saboda bacin rana ne ba wani bacin rana a ciki kuma waɗannan addu'o'in shine abin su ne ɗaya daga cikin hanyoyin da za su kare ka daga miyagun waɗannan mutane ka abu labari yake cewa ba duk waɗannan kalmomi da yake faɗa ba da yahuda sun zama da shi jaki Allah kuwa ku ji kalmomin abin nan ah, laula kalimatu a ƙolhuna la jalatin yahudu himara da ba ɗin kalmomi waɗannan kalmomi da nake faɗa ba da yahuda sun zama da ni jaki faƙila la sai aka ce da shi ala gafa ta malam wa mahun waɗanne kalmomi ne don ya ce da ba don waɗansu kalmomi da ike faɗa ba da yahudawa sun zama da shi jaki za su aji su ko a ce ina ajami <laughs> kai wallahi ana harƙalla eh? eh za ba shi bara ba a ce ga ajamanta sai ga duk kai da gani yadda ake tsara su kasan surkulle ne faƙila lahu sai aka ce da shi wa mahun waɗanne kalmomi ne faƙal sai ce na a bi wajen lahi al'azim allazi laisa shewan a'azama min wa bi kalimatin lahi tamat التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها

التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ waɗannan su ne da yake ice ba duk waɗannan addu’in da yake karantawa ba da yahuda su mai da hijaki sai dai ganshi a bakin bola a bakin bola kawai yana yana cin abin nan musihirta ne wasir haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qad qaddarahu al-qadir wa ma bi darrin bi min ahadin illa bi idhnillah saboda haka malam masihirta karka jiji da kai ka ce a addu'a kawai ita za ka yi addu'a ita za ka yi ka duwa gaba lokacin da suka fito da annabi musa da su ba duk abin da suka jefa sai ga wani ya zama kaza wani ya zama kaza an ya cika fuska ya cika wuri kawai sai tafi sai shewa ake yi lokacin da nan musa ya saki sanda sai ta bi ta haɗe duk waɗannan abubuwan da suka yi kuma ta koma ba ta ƙaruwa ba ta ragu ba sai wuri <laughs> sai wuri wani walƙiyar saharatu sajidin ko sujjadan saboda haka masihirta addu'a ita ce magani kuma wannan addu'ar karka taba gaban ka karka taɓa faduwa in dai sihiri ne duk yadda ya kai ka sani addu'a za ta gama da shi ne kawai ya ce a uzu bi wajen lahil fim ina neman tsari da fuskar allah mai girman gaske ce al'azim fuskar Allah a bi wajhi lahil azim ina neman tsare da fuskar Allah mai girman gaske allazi laysa shay'un a'zama min fuskar da babu wani abin da ya kai ta girma wa bi kalimatin lahi tammat ina neman tsari da kuma kalmomin Allah zantuttukan Allah da suke cikakku zantuttukan da suke allati wanda suke la hunna barrun babu wani mutumin kwarai da yake ketare su don ba su da iyaka wala fajir hakan nan babu wani mutumin da yake ba na kwarewa da ke ketare su yana abubuwa nawa ke ne lissafa abubuwa biyu abu na farko wajen lahi azim abu na biyu kalimatin lahi tamma abu na uku wa bi asma'il lahi husna kulliha ina neman tsarin Allah da sunayen Allah madaukin sarki dukkan su haga duk waɗannan yake kira yake ta da su ma alimtu minha waɗanda na sani daga cikin sunayen Allah ɗin wa malam a'alam da ma wanda ban sani ba ina neman tsari min sharri ma khalaqa daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta mai shar ya kira fuskar Allah mai girman gaske da zantuttukan Allah masu tarin yawa da sunayen Allah kyawawa dukansu ya kirayi wannan ne ya yi tawassali da wannan domin Allah ta'ala ya kare shi min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta mai sharri wa bara'a da ya fasa shi wa zara'a ya halice shi suka ce da khalaqa da bara'a da zara'a duk su ɗaya domin bara'a abin nan zara'a shine khalaqa fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku albari shine mahalici alkhaliqu mahalici mana duk abin da Allah ta'ala ya halitta a tudu ko a kwari ko a gangar ko a ina ne mai ya Allah ana neman tsarin kaka kare daga sharansa waɗannan addu'o'i da yake yi ce su suka sa yahuda ba su zama da shi jaki ba da kina sun zama da shi jaki miyagun halitta ne Allah ya sauki Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga dukkan sharri masu sharri da fitintunan masu fitina subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik waɗannan addu'o'i suna cikin mawata mutum ya kokari idan ga maimaita su su zauna a bakinsa domin karuwa kan haka alhamdulillah